Jama'a masu kallon mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin na labaran duniya farko muhimman kanunsu. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa za ta dawo da sufurin jiragen ƙasan Abuja zuwa Kaduna wanda ta dakatar a baya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce gwamnonin jihohi na karkatar da kudaden ƙananan hukumomin ƙasar. babban sufetan 'yan sandan najeriya usman Alkaliba baba ya nemi kotu da ta soke hukuncin ɗauri da wata kotu ta yi masa shugaban ƙasar amurka joe biden ya ce ya shirya tsab domin fara tattaunawa da shugaban ƙasar rasha vladimir putin bayan sanya wasu sharuɗa kanin labaran kenan yanzu kuma sai ku biyo mu don kallon cikakkunsu. su dai muna juma'a takwas ga watan jumada ula shekara ta 1444 bayan hijirar fiyayen halitta annabin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina daidai kenan da biyu ga watan disamba na shekara ta 2022 miladiya sunana yusuf muhammad yusuf yanzu kuma ga labaran kamar yadda aka tsara gwamnatin tarayyar najeriya ta sanar da cewa za ta dawo da jigilar jiragen kasan abuja zuwa kaduna ranar biyar ga watan disamba manajan darakta na kamfanin jiragen kasa na najeriya nrc piget uhuria ya bayyana haka ga kamfanin dillancin labaran najeriya nan manajan daraktan ya ce dukkan shirye-shirye sun kammala domin dawo da jigilar jiragen manajan daraktan ya shawarci fasinjoji da ke son yin tafiye-tafiye a jirgin da su fara sabunta manhajar wayoyinsu na hannu tun daga ranar uku ga watan disamba da muke ciki ya ce kamfanin zai fara jigilar ne da jirage biyu daga abuja zuwa kaduna da kuma kaduna zuwa abuja kazalika shugaban ya kara da cewa jirgin ak1 zai tashi daga tashar idu da karfe 9 da minti 45 na safe ya kuma isa tashar gasa da karfe 11 da minti 53 na safe yayin da jirgin ak2 zai tashi daga tashar gasa da karfe 8 na safe ya isa tashar idu da karfe 10 da minti 17 na safe shugaban ya tabbatarwa da fasinjoji cewa gwamnatin tarayya za ta tabbatar da tsaron rayuka da kuma dukiyoyinsu a kowane lokaci shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce gwamnonin jihohin ƙasar na sace kuɗaɗen da ake turawa ƙananan hukumomi duk wata daga gwamnatin tarayya shugaban na wannan zargi ne a taron manyan jami'an gwamnati na wannan shekara na cibiyar nazarin manufofi da dabaru ta ƙasa da yake da ke birnin jos na jihar plateau cibiyar na yin nazari ne duk shekara game da wani muhimmin al'amari da ya shafi ƙasa baki ɗaya kazalika cibiyar ta yi nazari akan haka kuma a ƙarshe ta tabbatar da sakamako da kuma shawarwari yayin da a wannan shekara cibiyar ta yi nazari akan batun mulkin ƙananan hukumomi kamar yadda shugaban ƙasa ya ba da umarni mai magana da yawun shugaban ƙasa malam garba shehu wanda ya wakilci shugaban a yayin taron ya shaidawa manema labarai cewa ya shaidawa manema labarai cewa cibiyar ta kammala aikinta na wannan shekara ta kuma bayar da shawarwari kamar yadda aka saba shehu ya ce muhimmai daga cikin shawarwarin da cibiyar ta bayar sun hada da rashin tsari na dimokuraɗiyya shugaba buhari ya ce yanzu haka jihohi ashirin ne kawai suke da zababbin shugabannin ƙananan hukumomi da jama'a suka zaɓa yayin da sauran ke gudanar da mulki ƙarƙashin tsarin kantomomi wanda ba zababbu ba ne cibiyar ta ce akwai rashawa da cin hanci a ƙasar baya ga rashin fahimtar aiki da kuma rashin ƙwarewa daga ma'aikata da kuma ƙarancin kuɗaɗe da za a gudanar da ayyuka. to anan kuma babban spetan 'yan sandan najeriya usman alkali ba ya buƙaci kotu da ta soke hukuncin ɗauri da wata kotu ta yanke masa sakamakon ƙin biyayya ga kotun da take yi sakamakon ƙin biyayya ga kotun alkali baba ya nemi a soke hukuncin ne a gaban kotun tarayya da ke zamanta abuja bayan da wata kotu ta ba da umarnin ɗaure shi har na tsawon wata uku sakamakon raina umarnin kotu na dawo da patrick c coley bakin aikinsa na ɗan sanda bayan da aka sallame shi ba bisa ƙa'ida ba kakakin rundunar 'yan sandan najeriya olomiyo adejobi ya ce tun kafin a naɗa alƙaliba ba a matsayin shugaban 'yan sanda magabacinsa ya ɗauki matakan doka don aiwatar da umarnin dawo da patrick ko bakin aiki don haka shugaban 'yan sandan ya buƙaci kotu da ta soke hukuncin domin ba shi ne ke kan kujera ba um, lokacin da wato kotun ta ba da umarni a baya buƙatar da spetan ya shigar a ranar alhamis ta bayyana cewa tun kafin umarnin kotun na watan disamba na shekara ta 2018 da na janairu na shekara ta 2019 kenan magabacinsa ya aike wa hukumar kula da ayyukan 'yan sanda takardar neman baiwa okoli takardar dawowa da shi bakin aiki da kuma ƙara masa girma zuwa matakin da ya dace adejobi ya ce don haka babu buƙatar zaman kotun shugaban na baiwa 'yan najeriya aniyarsa na bin doka da oda don haka babu yadda za a yi ya umarnin kotu wata babbar kotun tarayya hmm? kada a sha'afa labaran kuke saura Kada a sha'afa labaran na zuwa muku ne daga nan mujallar matashiya, kana kuna da damar bibiyar mu a shafukan sada zumunta da muhawara na Facebook, YouTube, Twitter da kuma Instagram duka a mujallar matashiya ko ta intanet at mujallar matashiya.com Barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora. Hmm? Kada ku sha'afa labaran na zuwa muku ne daga nan mujallar matashiya. Kana kuna da damar bibiyar mu a shafukan sada zumunta da muhawara na Facebook, YouTube, Twitter da kuma Instagram duka a mujallar matashiya ko ta intanet at mujallar mujallarmatashiya.com.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 da hotuna masu motsi wato bidiyo a farashi mai rahusa wato naira dubu biyu da ɗari biyar. Ku mallaki naku domin kwarewa a waɗannan bangarori da aka lissafa.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 To barkanmu da dawowa. Wata babbar kotun tarayya da ke zamanta uyo na jihar Akwa Ibom ƙarƙashin mai shari'a a gata Okeke ta yankewa Albert Basi sanata mai wakiltar Akwa Ibom ta Arewa maso gabas hukuncin ɗaurin shekara 42 a gidan gyaran hali. kotun ta same shi da laifuka shida na karkatar da kudade da hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa efcc ta shigar a gabanta efcc ta gurfanar da sanata basi a gaban kotun bisa zargin karɓar motoci da darajas ta kai naira miliyan 204 daga wasu kamfanoni da ke da alaƙa da wani ɗan kwangila mai suna okajide omokre Omokri wanda ya yi kwangilan naira biliyan uku ga gwamnatin jihar Akwa Ibom lokacin sanata Bashi yana kwamishinan kuɗi kuma shugaban kwamitin kula da ayyukan ma'aikatu na kai tsaye. laifin wanda ya ci karo da sashe na sha biyar bi cikin baka da cikin baka na dokar kuɗi ta shekara ta 2011 wanda aka yi wa kwaskwarima kana yana da hukunci a ƙarƙashin sashe na goma sha biyar uku cikin baka na ita wannan doka. to a nan kuma jam'iyyar labour party a jihar ogun ta kori doyin okupe a matsayin daraktan yakin neman zaben dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar peter obi an kori okupa ne tare da wasu mutane goma bisa zargin rashin biyan kuɗin shiga ga jam'iyyar shugaban jam'iyyar a jihar ogun michael ashade ya sanar da mataki ya sanar shine ya sanar da matakin da jam'iyyar ta ɗauka a birnin abekuta na jihar inda yace laifukan da ake zargin okufa da shi sun saba da kundin tsarin mulkin jam'iyyar ashadi ya bayyana cewa ya zuwa yanzu okupe ba halastaccen ɗan jam'iyyar leba ba ne saboda rashin cika ƙa'idoji na tsarin mulkin jam'iyyar kazalika laifukan okupe da sauran mutane goman da aka da jam'iyyar ta kora sun saba da sashe na tara uku cikin baka ƙaramin kashi na uku da sashe na tara uku cikin baka ƙaramin kashi na biyar na kundin tsarin mulkin jam'iyyar ta leba Ashade ya zargi okupe da ashadi ya zargi okupe da karkatar da kudade da aka amince jam'iyyar a ogun domin tara 'ya'yan jam'iyyar a taron gangamin da aka gudanar a taron gangamin da aka gudanar a makon jiya a birnin ibadan na jihar oyo to yanzu kuma za mu je ga kasashen waje a inda za ku ji shugaban amurka joe biden ya ce a shirye yake tsabda ya tattauna da shugaban kasar rasha vladimir putin amma ƙarƙashin wasu sharuɗa shugaban na amurka na bayyana haka ne a taron manema labarai da suka yi da takwaransa na faransa emmanuel macron a inda shugabannin biyu suka, sha alwashin ci gaba da mara wa ukraine baya a yakar mamayar da rasha ta yi mata shugabannin biyu sun jajjada karfin ƙawancensu wajen tunkarar rasha kan mamayar da ta yi wa ukraine kana sun tabbatar da cewa za su ci gaba da nuna rashin amincewarsu kan matakin na rasha na kan matakin na rasha a nasa jawabin shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya ce duk wata tattaunawa da za a yi da moscow dole ne a sa a ta hada da kyiv ya ce ba za su wato ya ce ba za su zuba ya ce wato ba za su taɓa sa ukraine ta amince da sahihancin da ba su amince da shi ba domin kuwa ba zai haifar da ɗa mai ido ba a cewar macron shugaban ya yi watsi da duk wata rashin jituwa da ke da ke tsakaninsa da takwaransa na amurka game da matsayar game da shugaban ya yi watsi da duk wata eh, rashin jituwa da ke tsakaninsa da takwaransa na amurka game da matsawa ukraine lamba akan amincewa da yarjejeniyar zaman lafiya ya ci gaba da cewa a shirye yake ya yi magana da shugaba putin idan ya nuna alamin yana son kawo ƙarshen yakin wannan na zuwa ne daidai lokacin da wani babban jami'in gwamnatin ukraine ya bayyana cewa sojojin ukraine sama da dubu goma sha uku ne suka rasa rayukansu tun bayan da yaƙi ya balle tsakanin ukraine da kuma ƙasar rasha duka-duka labaran kenan a wannan lokaci sai dai a madadin sashin labarai musamman editar da ta tata labaran khadija tahir sai dan uwa abokin aiki da ya sada ni da ku ahmad murtala ibrahim yusuf muhammad yusuf ke cewa mu zama lafiya